cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya allah ta'ala a tsare mu da lafiya da zaman lafiya kama ba mu da fitina da dukkan abin da ba muna ci da muna littafin amurkala muna babi da ake sufanta mana yadda ake tsallolin nan guda biyar na dole mun zo inda ake addu'o'i bayan an gama tahiya mun kwana a inda muke neman tsari daga wasu abubuwa manya-manya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da su yake mu nema a lokacin tahiyarmu azabar wuta Fitina rayuwa da ta mutuwa fitinar kabari za mu tashi akan wa min fitinatil masihi dajjal akwai wata fitina wanda ake cewa tun da aka somi duniya har a duniyar ba za a samu fitina kamar fitinar kullum dujal ba Allah ka kare mu bari sharrinsa da kaficinsa wa min masih ad-dajjal ya Allah ka tsare muka ba mu kariya barin fitinan dujal mai shafaken albarka almasih malamai suna cewa cikin ma'anoninsa mai shafaffen ido kwarmin ma babu ido ɗan yake da shi shaidanin ja'irin ibilishin taƙadarin anidin ido ɗaya yake da shi ido ɗayan kuma ɗayan an shafe ne ba ma alaman yankan dujan mutum ne zai zo a ƙarken zamani yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama kuma na ƙarfe-ƙarfe Subhanallah, dujal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayan sahihin hadisi akhmasal qadam yadda ka san ka shimfida takarda haka kafarsa take ba kwari jairin kuma mun ce mai ido ɗaya ne sannan a gaban goshinsa a rubuta kafin fa'urwa'u kafara a wata waya kafirun da wanda yake da ilimi da jahili duk zai iya karantawa aka hadisi ya ambata kowa zai karanta ga kafirin ya zo an ba shi hawari wanda yake batar da mutane aka ce yana tafiya da aljanna da wuta ma'anan aljanna duk wata ni'ima nan take sai ya ce tafa kasance sai ta kasance an ce yakan dubi sararin samaniya ya ce zubo da ruwa kuma Allah ya kaddara ruwan ya zuba ya ce itatuwa ku fito masu ‘ya'ya da masu tsure kuma su fita saboda haka zai samu mutane na kiya a baki ya ba su alkaki da zuma kasan kuma kudaje ne al'umma tun ma dai a wancan lokacin yau zuma ya aka tsari me yake hallakar da mu kwaɗayi dai san duniya wa tuhibbuna al-mala hubban jamma san ri'asa zama ne shugaba Iblis zai zo da duk ni'imar da ba kwa zato. Wanda ya bi shi ya halaka. wanda ya ƙi zai sha wuya amma ya tsira. la'anan nan Allah ya raba mu da fitinarsa to kuma daga shi sai zuwan bayyanan annabi isa shi ne zai kashe shi eh, shi ne zai kashe shi Allah shi kyauta na'am an sa ma'akal ma'akali wal magrani eh yana tafiyar da duk wani abu na saba ma Allah da wanda zai rude ka ya bawa. duk wata wani abu wanda yake na ruɗi yana tare da shi ya yasa idan fata ta yi fata ga al'umma akan ce an samu Da jajajila a cikinta in aka samu masu batar da al'umma nan inna ne ha to su ma akan ce dujalai ne Allah ya raba mu da ɗabi'an dujal da wamin azabin na yanzu kun ga ai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya san ba zai rayu dujan na nan ba tun da ƙarshen zamani aka ce amma tare da haka yake neman tsari barin sharrinsa kuma don ya sunanta ma al'ummansa wa ila yau wa min azabin na, Allah ina neman ka tsare ni barin azabar wuta wuta ne wannan wuta amma ta jahannama ake magana ba irin wutar duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa wutar jahannama ta fi wutan ku hazihi da kaso saba'in ita juzu'i ne wato kaso ɗaya ne na fitinarta sittin da tara suna nan wanda za a hada da ta duniya su zan saba'in fala'in wutar jahannama wutar jahannama Allah ka raba mu da ita wutar jahannama ayoyi sun mana bayani daban-daban daban kai tun da ka ji an ce wa ƙudu hannasu wal hijara sannan kawai ya ishe ka tsoro makamashin kirahan ko yayin da zai balbali mutum ne da duwatsu kafirai kenan yanzu don Allah a ce dutse kirin na na ko na madarkaci ko na zamfara na kwatarkwaci ko zuba ko wani dutse wanda yake wanda in aka shiga wasu duwatsun na duniya waɗannan kanana ne ƙafoyi ne ce su ne makamashi kuma za a hada da ɗan adam sai ɗan adam in ya shiga ya wahala ya wahala shi yasa nan da nan naman zai zai menene ake ta zai dafu fatan ta lugui taluna ta sai Allah ya canza kullum ma na bijal juluduhum baddalnahum juludan gairaha liyazuqul azab kuma aka ce lahum zulalun min sannan suna da mihadi minna. sannan ana yanyanka kama kowa tufa daidai da jikin shi a wuta Allah ya ce sahabi lahum min katimir wa tabsha wujuhakum min nar Allah ka raba mu da wuta gida ce wanda Allah ya tanaje ta ga kafirai da kuma wanda ya saba masa bai masa ba sai a daure ya a ciki Allah raba mu da wannan tsauraya eh Allah raba mu da wannan tsauraya dan akwai kaba'ir manya-manyan zunubai wanda Allah ya ce yana azabtar da masu aikatawa. Hmm? Ƙarya, nimanci zina, shan giya, da irin waɗannan abubuwa. Ba ka ganin hatta rashin tsarkake tufa da goyi da jiki yana haifar da azabar lahira. innahum la yu'azzibani wa ma yu'azzibani min kabir wa innahu la kabir amma ahaduhuma kana ya yatanazzahu min al-bawl wa amma al-akhar kana yamshi bil nadima kaman yadda ya zo a hadisi kabari sababi annabi zai wuce yace kun ga masu kabarin nan biyu ana masa azaba yanzu haka kuma a yadda ake ganin aikin su ba mu dauke shi babban zunubi ba amma wallahi a wajen Allah babba ne su bai tsabtace jikin shi in yana fitsari tsatsa-tsatsa yana tattafi bai damu ba ko bai gama ba ya ɗaura wando ya ɗiga a jikin ko a tufa shi ne laifin shi bai san abin da kuka haɗu suke cewa a saltu wannan taru ba ta tsada kakkaba ko? ta san a saltu wannan taru to ɗayan kuma yana yawo da annamimanci ko ka ji ba malam bala wai a ce yanda kuka da shi ne zai kafa hanta a dandali annamimi kenan shi kuma wannan ɗayan aikin shi kenan annamimanci kama annabi ya ce da yadkhulul jannata qattatun hadisin muslim da annamimi zai shiga aljanna yani da awwal mafa shi ya mutu da imani zai shiga amma dai an daure kai Allah kiyaye Allah ka shigar da mu gidan aljanna biduni hisabin wala iqali Allah ka raba mu da jahannama innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min anfar Allah ka raba mu da mugun azabar wuta yanzu kana ganin annabi yana cewa ita kanta wutar ta kai kukan kanta da kanta fitinar ta ya ishe ta tana cin sashinka da sashi shine Allah ya yi mata izini ta yi numfashi sau biyu kamar yadda ya inganta a haƙi nafasun fi shita'i wa nafasun fi saifi lokacin hunturu ta numfasa ke lokacin tsananin zafin nan ta numfasa wani lokaci za ka ji malam inuwa za ka shiga amma iska ya bugo sai ka ji kamar irin iskan ka tsaya an haɗa wutan nan ne Allah ka raba mu da wuta yanzu ka dubi dai bakin karfe malam wutan duniya in ya ji shi sai narke karfe wanda ake ce ma karfe wuta sai ta narkar da shi ka dubi dutse in ya ji wuta sai ya watse na duniya ba ɗaya bisa saba'in sau na kuma saba'in ɗin aka malalo Allah ka raba mu da wuta Allah ka jarrabe mu da abin da za ka kai mu gidan wuta Allah ka hada mu da afuwanka da rahamarka kai mana lullubi da zamtakashar wasu ilmasir ya Allah ka raba mu da mummunan makoma aka mutuwa ba imani ai abu ba kyau shi yasa aka ce alhayyu la yu'manu lahul alaku duk wanda yake raye babu garancin hallakansa malamai magabata suna cari za yi ta fal takshadi man mata Alhayu layu umarnu lahu alhalak in za ka yi koyi ka yi koyi da na gargarun da suka mutu ayayye ba shi da garanti kuma kai ki ga wannan kalman in ka zurfa tunani ka san ayayye ba shi da garanti ba shi da garanti akwai mutumin da zaka ganshi dotsar kan kitabu da sunna amma in tafiya ce tafiya sai ya bantsare sai ka gani to ashe kenan sai mu yi ta roƙon Allah as ya Allah ka tabbatar da imaninmu da aiki na ƙwarai kamar yadda annabi ya koyar wannan shi ne babban addu'a wa abin rabbaka hatta ya ati ya ya yaqinu domin innamal umur bil khawatim hisabi da sakamako na duk rayuwanmu yana da dangantaka a me aka cika a me aka cika kana haye roƙi Allah kake alfahari kada ka yi alfahari a ce ka gane kai ka tsira baka mutu da kalmar shahada ba kana numfashin kana kaiwa kana komowa annabi ya ce innamal umuru bil khawati kuma ya ce inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna? hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira yasbiqu alayhi kitab. wa ya'malu bi amali an-nar fa yadkhulaha ko da haka mu ta addu'a Allah ka tsare mana imani mu yi sabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa su'il masir mummunan makoma wani sai zai mutu sai ke lalacewa yawa wani kuma sai Gabda zai mutu sai ya saki bata ya dawo mu shari'a yasa in mutum ya mutu yana barna yi mashi addu'a ko ka kama bakinka amma ya mutu walam ya ci ba an zambihi tawwid ila Allah jami'a amrihi suka ce fa amruhu wanda ya mutu yana zina yana shata yana shan giya yana kaza yana kaza darma Allah ta yansa idan Allah ya so zai masa rahama bi fadlihi wa in yasha yu'azzibu bi adlihi in kuma Allah bai so ba zai masa azaba daidai laifinsa adalcin Allah ne wala yazlimu rabbuka ahada adalcin Allah baya ƙara maka amma falalan Allah yana nunka maka lada Daga gabo da haka falalarsa sai ya haɗa da imaninka sai ya baka aljanna adalcinsa sai ya mabawa laifi daidai da zunubinsa ba tare da ya ƙara ba kamar yadda hadisi ya inganta duk muna karantawa mun ma karanta shi a arba'una hadisi cewa wanda ya aiki guda ɗaya kyakkyawa sai Allah ya ce zan baka asharatu amsalha wanda ya aiki mummuna guda ɗaya ce fala yujza illa wahida a ba a saka masa ba sai da kwara ɗaya rak shikenan Allah ka raba mu da suwal masiyar sannan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu lakin zaka maimaita wannan ke amincin Allah ya tabbata gare ka ya wannan annabi namu da rahamar Allah da albarkatun sa ke tafiti haka ne to Allah sarki ha ya le shi kawai an gane ai Assalamu alaina wa ala ibadullahi salihin. Amincin da kuka yi gare mu ko kuka roƙa zuwa gare mu ya tabbata gare mu da bayin Allah salihai. Eh amincin mu ma ya shafe mu, ya shafi duk wani bawan Allah salih. Amma ta kulu assalamu alaikum taslimatan wahidatan an yaminika. Sai kuma kai sallama assalamu alaikum. sallama ɗaya ta damarka ta kusudu biha waje ka. in za ka yi sallamar sai ka fuskanci inda fuskanka take assalamu alaikum an gane? shi kenan an gama sallah an gama sallah sai kuma ta gaba in ta zo yawwa تحريمها التكبير وتحليلها التسليم daga lokacin da kai kabbarin har ma Allahu akbar ka kudi taniya to duk wani abin da ba sallah ba haramun ne yawa in kai wani soshe-soshe ba dalili waje-waje ba dalili to wani aikin na iya bata sallaka wani kuma yana iya tauye sallaka min shafadi wal amalul fi fiha yuqli wa mithluhu al kathir Ya faru Allah ta kare mu nan malam ya wa wata ta ya manu bira a ra'atika kalilan sai ka ɗan waiwaya da kanka kaɗan ta dama shine tatayamun min al-yamini yawa sai ka dan juya da kanka ka dan ta dama za ka yi sallama kana duban gaba assalamu alaikum an gane a kaza ya falil imamu shi ma liman haka zai yi ba majil wahdahu mai sallah shi kadai shi ma haka zai yi hawa amfani ne ko na fila babu bambanci a nan duk wanda ya gama sallaya biye wannan addu'o'in bai sallama ba sai ya tashi ya tafi sallan shi ta baci bai da sallah <laughs> kayan nan shi ne soko wadda yake ba mamaki yadda ake dan nan hajaran majaran sai ga kaman yayi ne ya tashi ya tafi amshi Allah ka ba mu natsuwa hmm, Allah ka ba mu natsuwa haka liman zai yi da mai sallah shi kadai wa ammal ma'amumu amma shi kuma mamun da yake bin liman ya sallimu wahidatan zai sallama daya kamar yadda muka ambata ya ya manu biha qalilan ke dan damar da sallaman nasa kadan ya soma daga jihar liman ya dan ya dama Waya yaruddu ukhra ala al-imani qubalatahu sai kuma ya sake mai da sallah sallama nake nufi jihar liman wato liman ya yi sallama shi ma ya maida ma liman sallama an fahimta? assalamu alaikum sai duri liman assalamu alaikum an gane magana? Bishiru biha ilaihi ya nuni da sallamar ta biyu zuwa ga liman wa ya ruddu alaman kana sallama alaihi ala ya tsari idan akwai wani a hagun shi kaga shi yana daman wannan na hagun nan ya waiwayo shi ya ce assalamu alaikum ko to sai ya sake yin masa shi ma sallama assalamu alaikum an gane fa in lam yakun sallama alaihi ahadun idan ba wani ahabunsa da ya sallama da ya masa sallama lam yamud ala yasarihi shay'an ba zai wai da wani sallama ta hagu ba sai yayi ta dama yayi ta wajen liman Shi kenan. an gane ma'anan maganar shine abinda ta take cewa an gane sosai to madalla akwai sallama in ka dubi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala hudu duk wanda kai yi daidai sallama ta farko kamar yadda ya zo a hadisi duka tabbatattu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سكوي ويا تهب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا من كان وبركاته نوئي نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 shi kenan ba hudu ke kala hudu kenan ba amma a mazhaban malik yana cewa za ka dubi liman shi ma kai mashi sallama sallama uku kenan inda mutane a hagunka ko mutum an fahimta wallahu alam wa alaikum salam. eh ƙarfi har sai a da haka a kamar yadda muka ambata za ka yi a taya muni ne shi ne ta taya manu ba ka wai ba ba a ce ka ga ba so sai a gyara ai amfanin karatu kenan na'am sallama a jama'a oho to duka dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ana fata in ka hada da wa rahmatullahi wa barakatuhu ana fata inda ban da nassi kai tsaye duk da ina da nassin inda sallama ce kawai tsakaninka da mutum ba sallah ba yawa kai za ku yi tun bi tahiyya fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha yana cewa an aka gaishe ku da gaisuwa irin ta musulunci to kuma da wanda ta fita in kun gaza to kuma da daidai da yadda aka yi muku ba tawaya haka duk wanda ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah ba daidai ba ne ka ce assalamu wa alaikum assalamu ka sauye masa aƙalla in ba kai karanci ba to ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah kamar yadda ya gaya masa amma abinda ƙwa'ani yake so ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh an gane ko ah, akwai kitabul adawi sharhi ne na wannan littafin risala ina jin babul adab mai cin ƙarshen littafi yi maganan sallama ya kawo wani hadisi cewa wani ya zo ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum aka maida masa da sallama ya zauna annabi ya ce a shafa wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce ishiruna wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka tuhu ya ce salasuna ya eh, goma sau uku lada kenan wancan ya samu goma wannan ya samu goma sau biyu wannan ya samu goma sau uku to kaga sunna ce in za ka yi sallama in an maka kamai da wadda ta kamar yadda alkur'ani ya karanta da mu kuma gaisuwa a musulunci sallama ce kawai za da fitan lazina yi uminu na bi na faƙul salamun alaikum a taba rabbukum ala nafsihi rahama ba sannu ba a ho an gane ko duka wannan sallama ce ta bahaushiyar sallama ba ma gujiya

a to ai inda duka an samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda mutum yayi tsaye ne na gane nufinka ai tunda babban liman ya ce zaka iya yi an gama na gane nufin shi cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma saboda haka in yace assalamu alaikum kai ma ka tsaya assalamu alaikum in yace assalamu alaikum wa rahmatullah ka kara assalamu alaikum wa rahmatullah in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kanka tauye ka ce wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ai na fahimta to annabi dai ya ce duk ɗaya ne inda ake cewa kada ka tauye inda wani maka sallama to in dai baka yi wadda ta fi tasa ba to kada ka yi ƙasa da tasa wajen mai da ansa ma wani za ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce yawa wani a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce amin ce ana yi ba to ya ga wannan ka yi komai ba da mai yawa da mai amin kawai ya dada wai Allah ya an sha addu'a shi kai ka ce ka maida eh fa hayyu bi hasani min ha ce aw wa eh sallama na sallah malamai suka ha'u suna cewa sai ka yi masa ma'arifa sai ka sa alifun da lamun assalamu alaikum ba za ka ce salamun alaikum ba amma sallama ni da kai zan iya yin wannan salamun alaikum an gane ko ai ma aya ta ce wa qul salamun alaikum ba kan hukuma ala nafsi rahma amma ta salla da budda an ta'rifaha bil alif salami an fahimta sai muhimmi ne wa alaikum salam eh ya boye ya ƙure sai ka mai da abin da ya ƙure kai ma ka ƙure a wancan maganan da na yi na ashara ishirin da salasuna an ce akwai wanda ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai aka mai da masa haka ce ma ta mata na mauta bai bar mana wajen ƙari ba ya ne ko? wallahu alam na'am na'am eh eh eh yana ciki assalamu alaikum kawai eh na gane dama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ba tare da wa rahmatullahi ba in yi ba kai laifi ba kai laifi ba a toku ba a cikin sallaman da muka gani na mawaya sahihiya ba ƙarin ta'ala yawa shi kuma addini tauki filin ne in kuma ka samu da aka ƙara da ta'ala shi kenan sai ka kai in baka samu baka bari kai yadda annabi ya ce kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko kun ga akwai ruwayoyin hadisi wanda yake za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na biyuka sai wani ya ce rasulika sai ce a biyuka aka ce an gane ko shi addini dan kwaikwayo ne inda ka ji an faɗi kada ka ƙara ka gara ma in ka kasa ka rage wannan masu mustata'atin ne an gane ko ma'amar amartukum bihi fa'atu masu ta'atun. wallahu alam na'am akwai wani ne abin madalla da ah, shi kenan nan za mu kwana an ce mun akwai tambayoyi da yawa rubutattu haka ne ko? to za mu tsaya nan sai mu ansa tambayoyin kila suna bukatan gaggawa muka ta jinkiri da su bai dace ba muna fatan dacewa Allah ta'ala ya sa mun dace ya ce mana kuma fahafahan mu bayyanannu da koyayyu to bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Ba sami damar yin idan a cikin har sai da yaro ya wata bakwai. ina so zan yi sai aka ce ni ya riga ya fada kai na saboda ya riga shi wannan abu shi ne ne gaskiya wannan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إن الثواب وجميعنا الأخطاء mafi yawan malamai suna cewa satin farko in ba a samu ba sati na biyu in ba a samu ba sati na uku daga sati na uku ya wuce akwai malaman da suke ganin aqiqa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan da aka haifa jingina ce har sai iyayensa sun mashi aqiqa sannan aka fanso shi suna cewa koyaushe aka samu za a yi saboda haka ba wata shida ba ko shekara shida kenan kaga zai ci naman sunan shi <laughs> Allah ya sa mu dace. Hmm. Alaikun Musalam na. Wani ne ne hukuncin tsawo tsakanin da shi na matsalaci a cikin matsalacin musamman idan matsalacin yana cika har a yi tsawo a waje. To, tsawo tsakanin ginshikai ko ginshiki ba a so. inda halin da za a kauce masa amma ko da da halin da za a kauce masa kai sallah tsakanin ginshiki da ginshiki tabbataccen bayanin malamai sallarsa ta inganta an fahimta ko balantana kuma inda aka samu matsayi har ana fita waje muna fatan Allah ka datar da mu akwai maganganun malamai akan wannan Allahu shi wanda ya ce salamu alaikum malam yanzu Allah ina son malam ya yi mana karin bayani dangane da wannan matsala mata ce da miki suke yi family planning da wata wata sai suka yi shekara shida ba su samu haihuwa ba sun suka yi wajen likita suke ce ai wannan kwayoyin haihuwar matan ya riga ya mutu saboda magungunan da take sha

to ta karin maganar larabawa ya daka aukata wa kuka da faha kai kai ka ja garin neman gwadari da san a da yawa mutane na haka sai kuma a nemi haihuwar ai ba kai ne Allah ba da za ka kayyade makanka kanka sai lokacin da kake so ka haihu da iyalinka da dadewa tun muna katsinan na samu bayanin wasu da suka yi irin wannan eh, suna karatun nasu a katsina lokaci sai suka so junansu suka yi aure sai suka yanke ba za su haihu ba sai sun kammala karatu aka je aka yi mata abin da za a yi mata aka kammala karatu aka nemi haihuwa haihuwa ya ce mai san haihu bai san su ba aka yi aka yi ba bayani ba gari yawa ya a ita ne kamke in ya gaji zai auri wata mata ku daina zama gaulaye a ya maza sai an tsarin iyali sai ya je a mashi allura an samu na maza family planning din an samu na maza da mai likitoci tun da shi yake so a tsara to a yi mashi an ƙau to kai kana so ka gama da ita? Allah ya tsawaki. a kulla halin matsalan a ɗauki ƙwayoyin halittar wance da nawa ne a sa a mahaifar wance matsala ce wadda take jadida alhamdulillahi kuka ha'u sun ishtihadin su a kai bari mu soma da halas ne ko haram abu na farko kenan na biyu idan aka yi haka Dan nawa ne ne eh ba tambaya ba amma dai inda malamai sun magana a kai yana da kyau a fitar da shi saboda ba a jinkirta bayani lokacin sa na farko wa ma ne zai fidi ƙwayoyin halitta an fahimta wane ne ma zai tsebi ruwan da ƙwayoyin halitta abinda malamai suka ce ya halasta ma guda ɗaya shine kai mijin likita ne za ka ɗebi abin kake so ka ɗiba naka da nata ka haɗa akwai abinda suke ce ma in buba je a sa a wannan kwalban a rene shi ke eh, kasan ana 'ya'yan kwalaje yanzu ga san duk in kwalba ta fashe a'a ba da ya fashe ba ai kayan alat ne kwalba in ta fashe ana iya mai da ita sai za ka ga wasu 'ya'yan sai a hankali ya kwalabe ne suna fashewa shi kenan sai su zama bala'i a gari wannan ya shige tsakanin watsa da yatsa ka rufe yadda za ka yi ka fid da shi wannan ya shige maka duddige wannan ya shige tsakiyar kafa ba ga sanan duk muna fama da su ba ƴaƴan kwalba an gane ai a nan aka ce in tsakanin matar da mijin ne za su yi wannan amaliya din kuma ba a mahaifar wata za a sa ba ya halatta to shi kenan wani likita ne ba ne zai wannan aikin ya halatta ba domin babu laluran da sai ya buɗe al'auran wata ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukura hau ya zawujihun zukuranin wa inasa wa ya ja'alu man ya sha'u aqima dama sunan Allah ce yana ba wasu ‘ya'ya mata zalla wasu ‘ya'ya maza zalla wasu a yi masu wake da shinkafa ko in ta haifi habibu sai ta haifi habiba haka ake tafiya wani kuma ko wasu Allah ba zai kaddara masu haihuwa ba ba kuma don ba a kansu ba ne. a hikima ce ilahiya kai da baka samu haihuwa ba kakka damu kila aljannan ne Allah ya nufi taka ta nan ka yi haƙuri karin gumi ƙaddara kuma da an baka haihuwan kila sanadiyan haihuwar ka shiga wuta ai akwai wanda saboda haihuwansu sun haifi ya za su kai su wuta Allah ka kare ni to shikenan sai aka ɗauki ƙwayoyin halittan hawa'u da na adamu sai aka sa a mahaifan bijan gala ummul ujira suke kiranta da larabci uwar da take kwadagon ciki e kwadago take yi an yi tsada da ita da muna samun irin waɗannan a ƙasashen turai ya taɓa karanta akwai wani da matarsa a amerika ba sa haihuwa sai suka yi wannan aka sa a mahaifar wata aka yi tsada aka yi komai da ta haifi abin da ta haifa ta ji Allah ya sa mata son zafi sai ce ba ta yi ba ƙarshe kotu aka ji. amma a musulunci inda za a yi haka inda za a yi haka malamai suna cewa ɗan da aka haifa na wanda ta renan ciki ne ba na waccan matan ba eh kun ji ajin kaman bambaran kwaiko ba haka aka yi bayani menene dalili suka ce ayoyin alkur'ani mai girma suna cewa daban-daban alwalida tu yarbina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma raga alwalidat man allati waladatu hmm? wanda ta rini take ita ta haihu ita ce walida ita ce walida ita ce uwa suka ce ɗanta ne ba ‘yarki ba ke an gane aiki a taƙaice kenan ba tare da ya gama cinye mana lokaci ba saboda haka halacce shi ba a buɗe mahaifar wata asa ba ne sai in za a sa a na'urar da za ta reni ƙwayoyin halittar har a kai ga ya kammala halittar shi ba ɗan umbu ba nan ko shi kenan ɗan kwalaba sai a fa'uwan shi ta ci gaba da ba shi mata hako Inda ba ta da nono in kuma da abin da za ta sha nonon ta ya ƙubbugo har ta sha ba laifi ba ne amma shi ma kun ji sharaɗin da aka sa ba wani ne zai je ya mata wannan amaliyar ba domin babu lalura ta dole ba kamar matar da aka kawo ta ba ta da lafiya ba ne kuma kila rashin lafiyan ya shata wajen halittanta ko halittanta ma haka yana aukuwa wallahu alam wannan assalamu alaikum ana ma'aikiyar mu ne ta rasu ta bar mu mu kuma mata ƴaƴa sannan da yarta mace bayan abin da suka bari cikin sauran ɗan uwan suka yi su baki sun bar mu mutum da shi yayi gida. daga baya wani abu ya faru sai ƴaƴa maza daga ɓangaren yayin nata suka ce kuma suna da gado a wajen shin ne ne ga wannan zamani? to wasu ce take da gado sai in ba ta domin ‘ya'ya mata ko su nawa ne sukan gaji sulusani ne biyu bisa uku na dukiya in sun zan su kadai mutum biyu daga nan kuma har goma sha biyu za su gaji biyu bisa uku na dukiyar babansu ko biyu bisa uku na dukiyar mamansu idan su kadai ne ba su da ɗanani a cikinsu toyar uwa ko kanuwar uwa kowan uwa ko kanun uwa su za su gaji ɗaya bisa uku ɗin nan dukiya ta ƙare ina fatan an fahimta don haka tabbas idan mahaifiyarsu ta rasu su ne masu gado idan tana nan ita ce mai gado ba su ba ‘ya'yan yan mahaifiyansu ko kanuwar mahaifiyarsu za su gaji innansu kenan ko? Allah ya sa mu cika da imani wallahu ala. Na zuwa. wai akwai waɗansu adadin shekaru ko watanni da shari'a musulunci ya kayyade wa matar aure na zuwa ziyartar mahaifansa ko kuma ɗan kuma mazubanta. Na'am? To. Ina cewa ne, ita suna yin da rai sit out, sit out, sit out, sit out, a ba wata sha. A ita ‘yan uwan mamakiyar? Eh, haka. Eh, ha? tausaya tsaya tsaya in fahimce ka wannan 'ya'yan mamaciya ne su uku mahaifiyarsu da ta rasu tana da ya yan kuma tana raye Ba a je ka koma tana da ƙarfi waƙi ne matsalan ba <laughs> an gane ko? sai muka ce wannan ‘ya'ya suna da biyu bisa uku na dukiyar yayatta tana da wata ‘yan ce? a ƙa'ida a ƙa'ida idan akwai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ita kadai ce sai aka ce ga wasu ma maza ne ba mata ba amma kuma uba ɗaya suka haɗa wanda suka haɗa uwa ɗayan nan tunda za ta iya cinye raguwa ita take da gado don haka tana da gadon ɗaya bisa uku 'ya'yanta da ƙanuwarta ta haifa mata sun ba ta biyu bisa ukunsu ba wani kuma matsala cewa wanda ya zo ya nemi ta da jijiyan wuya ko dai san abin duniya ya rufe masa ido ko kuma jahilci ya sa ya yi haka an fahimta sun kuma kyauta wallahi sun yadda uwa ne gare su Allah ka samu zan haka masu sanin ya kamata Hmm? Oh, sannan mai tambaya mutum da matarsa kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa ko shekara nawa ya kamata ta kai ma iyayenta ziyara. Shari'a ba ta ce kwana kaza ko sati kaza ko wata kaza ko shekara kaza ba. Sai dai abinda shari'a take cewa ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron yanke zumunta Yawwa, kada din ka auri yarinya ka raba ta da iyayenka wannan zalunci ne kuma akwai masu yin wannan kuma ba a ce kullum tana titi za ni gai da iya za ni gai da baba ba dole ne mu sa abu a mizanin da ya dace na shari'a akwai wata jika ta ban taba ganin ta ko na san ta ba ko na ganta ma ban abin nan ba ka san dangi an ce wai sarka mahaifiyarta yata ta haife ta yattawa yan mahaifiyata ta haife ta an fahimta ko to ita kuma ta haifi wannan yarinya zai da an ce yarinya kawai a zubi ne eh a zubi saboda ne ta shekara kusan hamsin yanzu ita din kaga zubi ne saboda mun ce mahaifiyarta ta haifi kakanta ta haifi mahaifiyarta mahaifiyarta ta haifi yarinya to ita mahaifiyarta akwai zumunci muna yara ƙanana sosai mu ne ‘yan kai gara lokacin da ta aure an gane ko kasan da ɗauka ake aka mai gata har da kungo an gane ai to ita mahaifiyarta da ita kakan wannan yarinya da nake magana tawa da ɗan ga mutuwa ba ma ita yayin mahaifiyarta wa? amma din na san su wa hayyayin mahaifiyarta wani asanta so takan yawan zuwa ta gaishe mu har gida nan tana baba baba baba to kaman kwana uku da ya wuce sai aka ce mun ga baƙuwa na fito muka gaisa sai aka ce min ai yar wance ce sai naga kuma lalle sun kama komi da komi hakan jikin da gajatta da komi taɗi ce taɗi ana ta bayani ai na kan zo zamanin hajiya na kan kaza na ce to ne ban hanki ba taɓa mu taɓa saduwa ba in ma na ganki na wuce ban sani ba to da bayani ya bayani sai take ce min shekaranta ashirin da biyar a gidan miji tun da ta shiga ba ta ba shi ne dalilin kawo kissan an gane shekara ashirin wai gidan ma hasuna ake ce mashi gidan kulle ake ce to ce yanzu shekaran ki nawa da auren ta ce arba'in ba daya <laughs> arba'in ba daya shekara ashirin da biyar ba ta fita ba na ce ko gida gidan yayanta ba ta zuwa an ba ta ta shiga sai da ke shekara arba'in da biyar wai sai da sai da mai gidan baban mijin ya rasu saboda haka to in ba ku da lafiya ba ta ce rubutu yake yi ya ba mu na ce Allah dai ya kare to kaga yana cikin masu cewa fita uku ma take yi yawa fitanta daga cikin mahaifiya zuwa duniya sannan fitanta daga gidan miji zuwa afuwan gidan iyaye zuwa gidan miji daga nan kuma daga gidan miji zuwa kabari wannan zalunci ne saboda haka a takaice na kawo wannan kisan ne domin irin irin shi ko mai kama da shi yana aukuwa ba daidai ne ba dole ba ka raba ya da iyayenta biyan da suka yi maka kawaici ai ko ta ce za ta ba kana iya duban yanayi ka ce je ki gaida su baba ko je ki gaida su mama wannan wajibi ne hmm? wajibi ne ya kamata ya waje ba mu kula da irin waɗannan abubuwa mu ba mai haƙƙi haƙƙinsa Yawwa. ba sa son su ne ba sa santa ne suka baka suna santa sai dai sunna ce ta ubangiji suka yi aiki da addini suna santa suka dauka suka baka kuma sai ka tsinke alaka tsakaninka da su tsakaninta da su kai wannan zalunci ne a kai da gaske kuwa ya cutar da ita yana cutar da ita kai yanzu a gaida za ka ce mata shekara goma ka shekara ɗaya ba ka je gidansu ba a shi ne ni ma na jinjina a jin Allah shi sauwake to Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu baki daya Allah ka sa minan ka sa mu minan lazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu Allah ka raba mu da fitina ma zahara min hawa ma batana ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو حرعنا أبقف لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم Thank you. um,